yana dauke da azumin watan ramadan kuma wannan sha'awa har ta kai ga ya fitar da mani to wai babu komai a kansa abin da ya shafi ramuwa da safara duka suna son wanda ya jima'i ne da rana a cikin watan ramadan amma sai ya ce daga baya sai na gano hakan ba daidai bane kuma na ji wasu malamai suna ta saɓani a kai suna ta bayani cewa wannan amsar da ya riko da ita da a takaici ta kuskure ne shi ne yake tambaya ta yaya ne wannan sai yasa na ga ya kamata in ɗan yi bayani mai ɗan faɗi haka na malamai dangane da abubuwan da suke fata azumi muna tsammanin na shi hukunci zai kusa shi insha Allah malamai sun karkasa abubuwan mata azumi zuwa wato kashe-kashe har guda bakwai abu na farko malamai sun ce na daga cin abin da ke mata azumi shi ko sha na abin sha bayan hudowar alfijiri har zuwa faɗuwar rana wannan abu ne wanda yake sananne Aya alqur'ani ta ce wa kullu wajrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al min al-fajr thumma atimmu qiyama ila al a lokacin da alfajir ya fito da mai azumi ba shi ba ci ko sha har sai rana ta fadi Allah ta'ala ya samu amma idan mantawa mutum yayi yana azumi mantawa kawai sai ya ci abinci ko ya sha abin wataƙila ma sai da ya gama cin abincinsa tsab ya cika cikinsa ya yi nan ya kawo abin sha ya ɗora lafiya lau ko kuma ya tana shi yana azumi wannan magana mafi rinjayen cewa ya ci gaba da azuminsa babu komai daga lokacin sai ya kame baki Allah ne ya ci da shi ya shayar da shi a fara hadisi ingantacce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama man nasiya huwa sa'im fa akala aw shurib falyutimma sawbahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu wanda duk ya manta yana azumi ya ci ko ya sha abin to ya cika azumin sa kin ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da wannan sabanin abin da mazhabin na malikiya yake kai Malik kullun yakan tsaya a matsayin da yake ganin babu shakka akan wannan matsayin ta kila ko lokacin ah, mai yawa ko hadisin da kai mai babu ko bai zo mai hanya ingantacciya ba ya gina a kan abin da ke ganin shi ne zuce za ta natsu a kai cewa lallai idan mutum ya manta abin da ba ya sa kawai kafara amma zai rama wannan rana amma dai kan hadisi ya yi hukunci to shi ne abin tsayawa kai Allah ya samu dace abu na biyu da ke fata azumi shi ne jima'i idan mutum ya sadu da matarsa da rana yana azumin wata ramadan wannan azumin nasa ya baci kuma karkashin haka zai ramka ranar da ya sha wa'aye jima'i da matarsa wannan ranar zai ramka ta da sunan azumi sannan kuma zai yi kafara wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo ya kalle manzan Allah sallallahu alaihi shi ga tambaya ya ce ya manzon Allah na halaka annabi ce me ya same ka ne ce ya halaka me ya same ka ce na kwanta da matata ina azumi a watan ramadan ya na bai ce to yanzu kana da abin da za ka yanta baiwa yanci kenan wato magana ka fara kana da bawa ko kaiwa da za ka yanta ta ya zama shi ke tara akan wannan aika-aika da kai mutumin ya ce bai da ita to na ji to za ka iya yin azumin watanni biyu a jere mutumin ya ce to ni saboda ƙarfin sha'awa na ba kasa yin wata ɗayan ina ganin gittawan matana a gabana ballanta na kuma shara azumi wata biyu a jere mutum ya ce ba zai iya ba aka je mataki na uku annabi ya ce mai shin za ka iya ciyar da miskini talakawa mutum su cin shi ma dai mutum yake cewa ai ba yi da halin yin haka to daga nan ba wuta ta ɗauke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ya dakata matakan da za a bi don a ɗauke ma wancan laifin su duk sun tare kuma duk ya ce bai da ikon yin ko ɗaya to ana cikin hali sai aka zo da wato a kamar solo muke kira a ta hausanmu ƙaramin buhu haka ita da dabino to shi kenan sai manzo na kisa ina mai tambayan nan na mutum ya ce gani da annabi nuna mashi wannan buhu ɗan ƙaramin buhu na wato shino da ko za fa ta saddaq bihi to dauki wannan ka je ka sadaka da shi dauki wannan ka je ka sadaka da shi kun ga bai kai shi wannan wannan tsoro din ba zai kai adadin kila abin da aka ɗora mashi na tara wajen ciyarwa ba ba aka ce sadaka da wannan na wannan shine abin da ya samu sai mutumin yake cewa a yo in yi sadaka kan wanda yi ni talauci ma'ana ai garin nan wane ne ya bi ni talaucin da hannu zan ɗauki abinci ya hannu na in baki da sunan na ba talaka ana nima na layin talakawa kuma lamba ɗaya ni ina da buƙatar wannan abincin ni karan kaina ya zan yi kuma in je in ɗauka ba wani ya manzo Allah na rantse ta Allah daga bangon gabas na wannan garin zuwa bangon yamma babu wani gida da ya fi gida na talauci har manzo Allah ya yi dariya ta murmushi a haka sannan sai ya ce to ya kada shi ƙarshen wannan matsalai a taƙaice wannan ya tabbatar da lallai jima'i da rana yana ɓata azumin wanda ya shi sai malamai suka ce wa fi ma'anar jima'i a amsar wannan mai tsanani sai ka saurara da kyau إنزال المني اختيارا متي يقولون فكر مني أجيشن فكذا في الشنطة وأنه هو كنت هو كنت جماعي فإذا أنزل الله مختارا إلى قبيل أو لمس أو استماء أو غير ذلك فقد صومه كما أذن يقصنا يي إنزالي معناه فكر مني كما bisa zaɓin kansa ba wahala ce kusa ya fitar da wannan fani ko wata rikin lafiya da yake fama da ita ba yana sane cewa fa azumi yake amma ya ta wasa da al'aurarsa ko ko ya tumbanci matarsa har yemani ko ya rungume ta har yemani ko kuma da hannunsa kila tuzuru ne dama gwagwata kaka da mai shi ya ta wasa da al'aurarsa har ya fitar da mani ko wata hanyar wanda ba wannan ba su azumin shi a ɓaci azuminsa ya ɓaci malamai suka ce li anna zalika min ash-shahawati allati tunaqidu qawm domin yin hakan yana daga cikin sha'awa da ke kwance azumin mutum azumi ya lalace sai suka ce wa alayhi al-qada'u duna al bambanci da mai jima'i shi zai rama azumin wannan rana amma dai ba zai yi kafara ba to da mai tambaya ka ji hukuncin wajibi karama azumin muka dan a tambaye shi ya nuna azumin muka da yawa waɗanda ya fata suka dogaro da wajen wato ƙasasciyar kasawa na ka sai ka je ka iyakar kokarin ka ka tabbatar da karama wannan azumin muka wallahu a'lam shi ne abin da zai ɗebe duk wata shakka a cikin zuciyarka zama kayi aiki da ta dama ya rubuka ila ma la ya rubuka shi ne ai an faɗa maka ji ba ba ka fara an ce zai rama azumi babu kafara ko na faɗi wannan yabo to wanda ya yi mani da gangan zai rama azumi amma babu kafara sai a daidai na ko kuma fatawa ta a sheik muhammadu ibn nusaymi rahimahullah ce idan abin ba kai ga mani ba sai dai maziyi ne ya tsaya a nan to yana ganin azumin sa yana nan amma matakan mani ya fito to azumi ya ci illa dai za ka rama banda kafara sannan har wa yau malamai suka ce idan mutum ya kwanta bacci ya yi mafarki ya yi mani ka daga wannan babu komai domin mafarki ne ba da gangan ya yi ba kuma sabanin wanda ya da gangan malam daga girman wannan wata daga girman azumi ka cire wannan daga tunaninka ka kwarcinin azumin da ranka ka cire wato tunanin wata ibada ce tsakanin bawa da ubangiji a cikin wata mafi darajar watanni gaba ɗaya kai ta wasa da al'aurarka har kai mani kuma a a baka haka nan hankali ma ba zai ɗauki wannan kubalina ma ga shi ilimi ma bai ɗauki wannan ba abu na uku da ke bata azumi shine a taƙayyu amdan akalo amai da gangan amai mai so mutum ya kokarin sa makansa amai ko ya tura yatsa ko ya tura wani abu da zai sa dai da ƙarfin ya dai kawai ya makansa wato tsawarwarin rashin hazumi ne hadisi karara wani ya ce man zara a hulƙai'u a alaihi a ba wanda eh? wanda duk amai ya ci rinjaye rinjaye shi falaisa alaihi qada ومن استطاع عمدا فليقضي اما wanda ya امي amai da dangantin sai rama a cikin ne in kace kamar da malamai sun ka karantawa sai ابو نهو da tunatarwa abu na hudu da قهو azumin mutum shine kaho kaho idan aka yi mutum kaho da mai wanda aka ce da wanda aka yi makaho dai dama shi daga abin nan a ce dalilin bayyanai an zubar mai jini da yawa an kuma wani yanki da jini da yawa a cikinsa to mai laifin wanda ya kaho wanda ya kaho ana tunanin in dai irin tsari ne namu na gargajiya na dacan kafa wannan da yake yi da duk sauran ayyukan da yake ba zai rasa shi wato tsotsar ko hanyar wani yanki na wannan jinin da amfani da shi ba hadisin karar abin da ya ce abkar hajimu wal mahjub wanda yi kaho da wanda aka yi makaho dukkan su azumin su ya baci za su rama guda idan ramadan ya kai amma idan da mutum zai fita jini ta hanyar rauni rauni Kare ko ya ji ciwo wani abu ya kuje shi ma kaho aka yi ba to wannan babu komai akan azumin sa amma abin da ya shafi balli-balli ko su kamar yadda suke cewa shi ba kafan ake kafa ba amma ban su kawai da kafan shine kafa kafa din amma shi ma ana son a zamtinin cikin mutum jini ya fito haka nan mutum ya kan ba da taimakon jini ga marasa lafiya to da wanda ya ba da taimakon jini da wanda aka yi ma wannan halli-halli din an hausa da kuke kiran shi ba an sa ɗaya gane eh to tsaga kawai wanda aka yi matsaga da wanda ya ba da kyautar jiki don azuminsu ya ɓaci hukuncin su hukuncin wanda an kai makabo amma wanda ya je jinin da ya fita wannan babu komai wanda ya haɓu jinin ya fita ta hanci wannan duka ba su da komai azumin su yana nan lami lami Allah ta ya samu hakanan wanda aka cire ma aure kun ga nau'i ne na rufin lafiya kuma nau'i ne na ilaji ya halatta a ilaji irin wannan sanadiyar haka jini ya fita wannan shi ma azumin yana nan lafiya lau babu abin da ya shafi an abu na biyar da ke haka azumi fitowar jinin haila da jinin baiki na mata jinin haihuwa saboda hadisi ya ce a laisa. idan haɗar lam tusalli wa lam tasum mai haila ba ta sallah ba ta azumi ma. mata ce za ta yi suka fasiha a shar'ance don haka ɗan mace ta tashi da azumi ta haila ta zo mata azumin ta ya ɓaci shirga wannan ranar cikin ranakun da za ta rama na shida na kusa da na ƙarshe kenan malamai suka ce idan mutum ya yi niyyar cin abinci kamar yadda lokacin zai ɗau azumin da niyya ya ɗauka kuma niyyar nan ta tun daga hudu alfijiri har rana ta fadi to a cikin wannan lokacin kuma sai niyyar cin abinci ya niyyar fasa azumin kada ce to saboda karfin niyya in al'amuran addini azumin nashi ya baci amma na wal fitra qabla waqtil iftar ba huwa sa'imun batala sawmuhu wa in lam yatanawal muftiran duk wanda ya niyya kafin wato a lokacin fito alfil sun kafin wato rana ta bani kafin lokacin buɗe buɗin baki yayi sai niyyar asa azumin da kuma cin abinci ga sai azumin sa ya baci ko da bai ci komai ba fa inna niyyata ahadu rukunai siya, domin niyya ɗaya daga cikin rukunai manya-manya guda biyu na azumi shi ko abin aka ce an rasa rukunansa, ko gini dan aka ce an da rukuni guda kamar yanzu masallacin ga misali yana da kusurwa rukunai makasar guda hudu wanda suka je bango da bango ke in mun dauki wannan su ne rukunanka in ka kace bango guda ka ga babu gini gini ya ya la'anta babu azumi Allah ka suka ci azumin sa ya shi? wallahu ta'ala a'la wa alam sannan abu na ƙarshe Allah kiyashin shi ne ridda idan musulmi ya ridda azumin shi ya baki sauran ayyukansa na ibada ma gaba ɗaya da sun haji Allah ya rama mu da ridda kuma je kan karatunmu insha Allah akan arba'in da 141 a cikin suratul an'am kamar yadda yake da shi muna roƙon Allah ta'ala taimakon da gudun motsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشاء جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا لونه والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا الله يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين wannan aya mai girma aya ce wadda kan ɗauki hankulan malumma tun daga na farko har zuwa yanzu mahallin khilaf ne tana da wato gabobi na ƙara ma juna ilimi a ilmance a wajen tafsirinta wasu daga cikin mufarakat nata kamar ma'arushat wa gairu ma'arushat akwai sabani na malamai ga mata hakikanin abin da ake yi da ma'arushat da kuma gairu ma'arushat hakanan idan an tafi wajen wa'atu haƙa yau mahasadi shin zakka ce ta farilla Ko wata ɗaya zakka ce duba da cewa lokacin da aya ta sauka ba a farlanta zakka ba domin ba a dawo madina ba sai ba an dawo madina aka farlanta zakka nan ma ya ɗauki hankalin malamai sun ƙara ma juna ilimi a da cewa mu ta madin zance wanda zai yi malamai suka yawa a kai cewa umarni ne da zakka a dunkule lokacin ana maka amma tafsilin zakkar da adadin da za a fitar da batun nisabi to shine sai da aka zo madina sai aka tsara bayani amma a dunkule ayat ta nuna wajen sun yin zakka amma a bisa abin da ya yi wa mutum daɗi abin da mutum ya ga dama Ko ba tare da duba da nisabi ba duk abin da ka noma ko ya yake ka fitta wani yanki da ranka ya maka daɗi ka bada da sunan zakka ran da bi amfanin gonar wannan ya ji hankalin mutane an ƙanƙa malamai an ƙara ma juna ilimi sannan wajen wala ta sulhu me ya ka magana israfi a ciki shin a zargar akwai wani israfi ne wasu malaman suka tara a kan cewa israfin da aya take nufi watakila shi ne mutum ya ɗauki abin da ya noma ɗin ya bayar duka gaba ɗaya bai rage mai iyalinsa da kashi komai ba in ya haka ya israfi Allah ba ya san masu israfi Allah ala ala wa alam amma dai dangane da karshen ayar shine wa huwa alladhi ansha'a jannati ma'rushat har wa yau shi shi din dai shi kiwa shine wanda ya halici gonaki da lambuna shi Allah kenan ko shi Allah shi ne wanda ya halicci ya samar da jannatin lambuna gonaki marushatin daga cikin wato gonakin ko lambukan ko abin da ake shukawa a ciki sai ya faɗa ya zama an faɗi jannat duba da abin da ita jannatin ta kusa shine shuka da kuka yi a to daga cikin shuka din akwai marusha akwai wannan da suke masu bin kasa masu yado haka wata daga cikin ta malamai suka sa kai abubuwan da muke amfani da su akwai wannan da suke yado suke a kasa kamar irin su kadewa goji ko irin su gurji shi kansa wanda ake ce ma ne ne kokan irin su agushi da irin su wato kankana da jinsin irin wa'annan kun ga duk yaɗo suke yi da irin su inabi shi ma da shi sama yake a mai wasu abubuwa da zai rika yaɗawa ko yaɗo a ƙasa ko yaɗo jikin bango ko yaɗo jikin bishiya ya fitar da 'ya'yanka ita wannan an fasaran jama'arusha ɗayar ma'arusha kuma wanda su kuma ba yaɗo suke yi ba wannan ɗaya daga cikin fasarar malamai kenan wasu malaman suka ce a abin da ke ma'aruta dukkan nau'in kayan gonan da manomi zai iya ɗibarsa ba tare da wata wahala ba kaga daga nan su gero su dawa su alkama su shinkafa su iburo su hatta su shi da wancan masu yaɗan aka fasara sun shiga ciki to wani kayan noma ne wanda za a yi ɗauka ba tare da wato ba tare da ɗauki ba sai an wahala suka ce irin su dabino su ne gairu ma'arusha irin su kwakwa irin marusha irin su goruba irin marusha wannan jinsin haka wanda sai an samu wani kayan aiki ya taimaka wajen ɗebo su wasu malaman suke ganin waɗannan su ne marusha wasu malaman sun yi wata fassara har wayo suka ce a abin da ake ce marusha cikin kayan noman da ɗan adam ke mallakar irin sa ya tafi gona ya je ya shuka kowane iri kaga nan da dabinan da hatsin da kowa ne ne duk sun shiga kuma ne gairu marusha shine wanda ya fito a dajin Allah ko a kan tsibirai ko a kan tsaunuka ko aka dai wanda ba gonar wani ne ba wani ya shuka ba sau Allah ya tsare da shi wasu malaman suna ganin wannan shine gairu ma'arusha to in ma da wasu matsalolin wanda ba wannan ba duk ku kawo abin da ake so dai a tabbatar mana shin waye halitta Allah subhanahu kuma don jin daɗin waye halittu waɗannan abubuwan don jin daɗin ɗan adam to tun da Allah ne ya talita mana waɗannan abubuwan to mu ci moriyar su kamar yadda Allah ya huwa sai mana kar mu zo mu ware wani mu ci wannan haram ne wannan halal ne wannan lawane ne wannan wane ne ba a kar mu haka idan akwai haram Allah zai bayyana mana amma an bai bayyana mana ce abu kaza ka haram ne haram a'a to cikin halal ne kawai ina fata an fahimta sannan sai ce wa nakla Allah ne ya halitta muku da wa zar'a wa zar'a ya halitta muku kayan shuka kayan gona su ne nau'in hatsi da ake noma da su Allah ce mukhtalifan ukuluhu sa daban da daɗinsa a baki daban wani ya garbi wani ya zaki wani ya bauri wani ya gashi nan daban da wani hura za a yi da shi a yi dawo a yi kura wani kuma su za a tuka da shi shi fi dacewa da shi wani kunu wani gashi nan dai wani abinci moko talifan alwanu mun kuma ka dauka dabba kayan fruit ne kayan itatuwa su ma da ka ga nan mangwaro daban na goma daban na ayaba daban na kankana daban na goji daban na gurji daban na wane ne shi dai kowanne dandanansa moko talifan okuluhu dandanansa ya bambanta sannan wan zaitun Allah ne ya halitta muku zaitun Wani ruman ya halitta muku ruman da zaitun da ruman sai ya ce mutashabihan wa ghayra mutashabih nan kuma wani jinsi ne za a ga wasu sun kama da juna wasu ba sai kama da juna ba kama a wajen ganye da rumman da shi wato zaitun a wajen ganyen sun yi kama da juna amma a wajen ɗiyan ɗanɗanin duka sun bambanta da juna idan ka ga wani tsiro ko wani ganye ko wani haƙƙi ne ya ma kama da wani haƙƙin kuma irin su ɗaya ba wataƙila za su bambanta a wajen ɗanɗanon ko wari ko ƙanshi ko wani abu ko kuma wajen amfanin su ga ɗan adam yan yawa idan ana maganar tsirai mukan karkata ne zuwa ga waɗanda kawai muke ci to bayan ci akwai nau'o'in an nuka da dama da ake samu daga tsirai tufafin duk da muke rufe jikinmu da shi da tsirai ne robobi da ake amfani da su wajen kayan aiki duk daga tsirai ne ga su nan suka fasa kirmuwa nau'o'in abubuwa daban-daban waɗansu duwatsu ne waɗansu abin nan gwalagwale ne za a tono da ƙasa ita dai halitta ce ta Allah subhanahu sannan daga cikin tsirai waɗansu magunguna ne waɗansu kayan haɗi ne a su ne ainihin abinci ma amma suna tsaya ta abincin su cancanta shi su sa ya daɗi su sa ya nafi kuma su sa ya zan ana shawarsa tun kafin a ci. Mutane, mutashabihan wa gaira mutashabi. Ta Allah ya ce kulu min hi za kuma. Ku ci daga 'ya'yansa idan ya sha. Kaga wannan umarni ne na halal an halatta muku kuki. Kayan ku ne Allah ya halitta muku. ku dai ba ku ci kina a samara idan ya yayan nau'o'in hatsi ne ƙwayoyuka da ake shukawa ko ko nau'o'in ciyan itatuwa ne to Allah dai ce kulu min samarihi ku ci daga ciyansa za a samara lokacin da ya yayan kanin na suka lokacin a yi amfani da su wa haka wayo mu sannan ku ba da haƙƙinsa ranar ta, ranar yankanta ba a so a yi jinkiri da ka idan lokacin da ya idan ka kudi ce <clears throat> matuƙar shekarar ta za ka yi in ka kusa gab da cikowa za ka fara lissafi kama da tantance dukiyoyin da duk a kawo kaza kana da kaza shago kaza kana da kaza a kasa kaza kamfani kaza hannun jarin ka kaza wane ne ka fara tattara bayanai a tseren da shekarar da suka ba in ka karato gab sai ka fara wannan lissani domin aiki ka mai muwafaka wa atu haka yawma hasadi ko ba da haƙƙin wannan shukar ranar girbin ta ranar da ka girbe hatsinka ka yanke shi ka mai da shi jammai doron nan ake so ka ware na zakka gefe guda kuma duk waɗanda aka tare da kai ka gaya musu wannan da zakka ne ko da ba a samu ikon miƙawa ran nan ba Ki zuwa gobe domin ana so kafin ka miƙa sai ka mai da shi kaba ko sai da kaza ka ba wanda shi kawai ture zabo kwashe bai ne ka kai mishi kawai rannan cikin yunwa kiran rannan yake zo ya amfani da shi ka ja mishi aiki kuma sai ka sa ya suka ka sa shi ka kila ma ba in ka lokacin gari ya ta wahala a inda so samu ne ma da haya ce ka kai mai gari kama dai ba a ce su kanuka ba amma dai wanda ka ware in za ka aje sauran ya zauna cikin cikin na gudu saboda tsini tanaji da kuma wato kiyaye shi daga kwari ka su lalata shi kamar cikin sa cikin soshiyarsa cikin totansa ta bashi a nan amma wanda za ka zuwa na zakka to kai suke shi ke ke shi kuma tsaba sai ka ɗauka ka jefa ba masu shi wallahu a'lam sannan Allah ta ala ce wala su kar ku yi barna mun an yi bayani akan israfi jimillar tsanna kowace iri kar a yi innahu hakika shi Allah tabbati ubangiji ya yi hukun musulmi na baya san mabannata shi yasa ya hana ka shiga cikin dan kar ka shiga cikin wani Allah bai kai dalil alif ke sai kar ku yi kaza kuma kai tamba to me hikima Allah ka hana mu yin kaza sai ce saboda masu yin kaza ban san saboda kakka yi kai ma ka fada cikin wani Allah ta'ala bai wannan dangane da tarin dama. ta wannan aya mai girma sai dangane da tafsiri sai huwa mai tafsiri ce Allahu alladhi razaqahum ma harramu ala anfusihim shi Allah da ya azurta mushrikai da abin da suka haramta ma kansu ji da shi to shi ne har yau shi ne allazi an sha'a jannati shi ne wanda ya halitta gonaki a baki a rushatin al ard al biqlih wanda suke bin ƙasa su yaɗo a kan ƙasa kamar kadewa da makamantansu mun yi misali irin su gushi duk irin su kankana duk yaɗo suke irin su haka da ƙwarya mutanen gumi Allah dai ƙwarya ita ka gaba da cikin abin da ake zarga su ana cikin kamar layin abubuwan marmari wallahu alam wa gairu marushat يعني رفعت على طاقم النفس وإن استحقى سما كمد ديني فسون غير معروفة an ɗai bayanin malamai idan mutum yana so ya tsara tabbatar da wannan bayanin sai ya duba dogayen littattafan tafsiri amma da irin su ibn katir irin su tafsirin asabari ta zo tafsirin zubar buli da makamantan su sai sha Allah zai ga fassarori tun daga akwai zuwa tabi'ai akai ta ɗan samun ƙara ma juna ilimi gane da kalmomi da lafuzan wannan sannan wa'an sha'an nakala wa zar'a mukhalifan ukuluhu Allah shine har wa halitta dabino ya halitta kayan gona ya wanda suke dan danan ya bambanta kamar hu wa hakuhu da 'ya'yan da ƙwayoyin duk sun bambanta bilha'a wa Ko kalar su kira su ta bambanta ƙwayan masara ba daidai duka suke guro ba ba daidai duka suke dawa ba dawa ta bambanta da wato gero ko maiwa ko makamantan su haka wake daban da gujiya ko gyaɗa ko faru ko menene duka dai kowane ya bambanta a tsarinsa da waninsa kuma wata hikima ta ubangiji ko da za ka ci ko hannu ga wake ga shinkafa ga iguro ga kankana ga kabewa ga kubewa ga duk kina rami ɗaya ka zuba su kamar da ƙasa ka rihe in kowane ya tsoro zai tsoro ta irin al'adar gidan makwautuka ba za ta shafi junan kowane zai tashi abin da ya saba yi a jinsin والزيتون والرمان هكذا شيء أهل zaitun الرمان Ko kuma mutashabihan akwai wanda ganyayyakin su sun yi sama sannan wa gara mutashabi da ke kama ba a wajen tattalo hulu min samarin da asmar da shi daga 'ya'yansa a lokacin da 'ya'yan abalan mafi tun kafin ya gama nuna idan ya tsira ko nunan rana kamar da suke cewa kamar mangoro yana nunan rana za a ga ya ja amma ɗanye ne to a lokacin akwai amfanin da ake iya da shi ana iya yi ana yin miya da shi a wannan lokaci da sauran wasu bukatu ya halatta kayan ka ne ɗebo don bukatar kanka sannan kamar gero ana zaɓowa in ya kai wani lokaci kashi ya yi fari ƙwarin su sun shi sun yi ƙwari ana ɗebowa a lokacin yunwa ta gaskiya ba yunwa kwakwazo ta yanzu ba yunwa ta gaskiya wadda babu ɗin ce da gaske mun taso na ce muku rayuwar ƙauye ne na taso a inda hatsi ke karewa kafin sabo sai ɗaiɗaiɗaiɗai ake samun gidan da sabon hatsi yakan canza tsoho na bara ba a gama ba amma yawancin mutane hatsinsu yakan gare sun ma wa'ansu ana shuka kai akwai wanda hatsin da zai je shuka sai ya roƙi makota su taimaki ba shi iri da zai shuka irin wannan kaga da zaran gero ya fita kai ya fara fari sai ma ana yunwa ana cikin wahala sau da za a rika je gona a rika zazzafo ana zazzafo ana a gashi a shanya a rana gwada yadda ya samu a murje shi haka nan a samu abinci ko kuma an yanko shi haka kawai a zo a hura wuta nan take a sa shi shi muke ce mutum a sa shi ya gazu, ya fara ɗaɗaɗaɗaɗaɗin nan haka kuma ake masara ai cin yunwa ake masa ai ba wai wani ba ne ba morewa ba ne yanzu da mutane suke biyu suke kukan yunwa ƙarya ai ba ka sai ake wannan galibi kukan yunwa da muke yanzu na ƙarya ne ku ce ni ne na bari ba ina dalili wancan lokacin da nake gaya muku idan tafiya anguwa na wurin kunya ya kama mutum sai ya yi nazarin ina zai je ya anan rigar da zai sa saboda talauci ala haka ne kuma haka wani mutan wajen mu haka aka yi wancan shekarun nake ga oh. to tsakani da Allah yanzu kuna zuwa anan riga idan za ku tafiya kun masallacin nan akwai wanda tsakanin shi da Allah iyakar riga sawa shi kala uku ne nan guda uku tsakaninku da Allah yanzu duk wanda an masallacin nan akwai wanda riga ta nan an yi mata maho an ɗaure an an tela ya dabara da kare samu dan kawo amma kukan kullum ba ma son gode ma Allah sai ku kukan wayo wayo ka ba da wage mu anan ne ba dan Allah ku rika gode ma Allah mu rika gode ma Allah Allah cewa in mun gode mai sai ya karu in mun raina kuma fa inna azabi la shadid haka yake wala in kafartum inna azabi la shadid mu rika godiyar Allah don Allah yanzu wane ne saboda tabbacin talauci a gida ne yau kwana bakwai a jere ba ya girki ba komai a samu abin da a dafa ba komai kwana bakwai inda shi ya ɗaga hannu ya ce gani nan malam kwana na bakwai ba ya girki na <laughs> Allah ya da ma'ana ne manufar wannan bayanin shine mu riƙa gode ma Allah ba ka sanin cewa akwai wadata a ƙasar nan sai wani sha'ani ya kama za a yi wani taro musamman a ce ta wato na manyan mutane ne yan siyasa da yan kasuwa da kasa ka zo gurin da za a yi fakin din motoci ma ya gagara kalli ya ji kan jikin mutane riga yanzu dubu riga ta nan sai ka ne ba gani na ka ni talaka zuba fa saboda Allah wagan bari na mai tsada kuma wallahi ba shi annan ba da wani dan Allah in mun gode ma Allah ba me nake so haka samu mutum na da gida yana da iyali gidan bai gagare shi zuwa ba wani ma har yana da mota ko yana da mashi ko kuma yana da shagonsa da yake neman abincin rufin asiri Kuma kullum kuka yake wayo Allah wayo Allah wayo Allah talauci ya ciwo wace ne yanzu tsoron Allah kar mu za mu kan mu hushi ne Allah ya ce ulumin samar yi za a samar ki daga ɗan itace idan ya yaya wa atu haka wayo masu abi yi haƙƙan layi sai malam ya ce wannan lamirin shi a fahimta yana komawa kan wahuwa ɗin wa atu haqqallahi yawma hasadil mahsuli ku ba da haƙƙin Allah ranar za a girba abin da aka samu na kayan amfanin gona sannan muna da faɗin amfanin gona amfanin gona cikin amfanin gona ba akwai wanda ba a yi mazarka wanda ake mazarka yan kaɗan ne a cikin nawan ne ce, daga dabino sai inabi kuma suna yake mazarka ba daga cikin nauyin abin da ake ci kuma duk abin da ya shafi kafi kayan lambu ba a ce a miji zakka ba kayan lambu wanda aka ce ga zakkan shi kamar su albasa su tumatir kankana sun kusan manya-manyan hanyoyin neman arziki ne yayi dukiya ce mai yawa irin su alayyar kanka hmm, da makamantan irin wannan barkono kenan da sauran sai aka ce abin da ake shi shine abin da ya zama kwaya wadda ana ɗaukar ta a matsayin abinci kuma ana ajiye ta ta ɗauki lokaci da ke komai ba da irin su dawa su gero su alkama su igoro su shinkafa su hajja da wannan duk wannan sun shigo cikin abin da na mazaka su wake da makamantan su ana ɗaukar ta a matsayin abinci kaga Allah ba ya shar'anta zakka ne dan ganin kyashin abin da ya ba ku idan da dan ganin kyashin abin da ya ba ku da ta sace ce duk abin da ka mallaka sai ka yi zakka kamar yake bangaren noma yan kaɗan ake mazakka haka bangaren dabbobi kuma kaɗan ake mazakka kaɗan ne tun nau'o'in dabbobi nau'i hukun nan kawai ake mazakka kuma shanu awaki da tumaki jarkai ya halatta mutum ya mallaka ko bai halatta ba ya halatta dukiya ta ko ba dukiya ba dukiya ce in kana da jakki miliyan guda ba zaka a ciki kamar yadda duka sa kasuwa ga za ka samu kuɗi dukiya ce aka doki dawaki shi ma haka in ka ya kai miliyan babu zakka a cikin doki gane ko bambancin doki da jaki shi jaki haramun ne a ci shi ko doki in kama ana ci ya halatta illa dai ni in ka yanka ka kawo min ba zan ci ba amma dai ya halatta in ka yanka ka ci abin ka ci ka Allah ka ci kawo min shi shan ruwa amma dai halas ne dai kawai ga wanda zai ci kama a ci za a ci kuma ba wai sai an rasa abinci ba amma musamman munasabar karancin abinci sai na sai hada da tawaki sai a hada sai a yanka so a sha dabke ta halitta amma dai abin da muke so mu kawo dukiya ce kuma ba a yi mata zakka tsuntsaye tun daga kaji agwagi kwakwa talotalo jimina dubu jimina ɗan jimina ɗai nawa ake sai da shi ake mai yawa don haka duk babu zakka haka an shar'anta muku da ne domin hikimomin da ke ciki ka tuna da wanda ya baka ka gode masa ka kuma kalli waɗanda kuma su kai ba su ba kai da ya baka ba shaida ce ta kafi su a wajen Allah ba jarrabawa ce su ba a ba ba ba alama ce ta Allah bai san su ba jarrabawa ce kowa ana so ya daure ya ci jarrabawa da aka yi maka kowa yana da matsayinsa a wajen Allah ka zakka hukunci ne na Allah shi kuma a matsayinka na bawan Allah ana son ka mai da'a mai biyayya ga dokokin Allah to sannan sai ke cewa yau mahasadi din nan ko yau mahesadi idan ana son karanta ma'ana ranar da ka yanke cikin gidda zo hannu a ran nan ake bidda wato zakkar shi kuma 'ya'yan itatuwa ranar da ya yi wato ya fara ɗanɗanan su za a iya ci kamar su wato a dabino da inda biyu sauran yau sau ma a kala ha ba da huma dai kan ma ko wani fito shi ma ya ce muku ayan nan muhalli ne na saɓanin malamma da ƙara ma juna ilimi an ce ya halatta ka ɗebo abin da zai cikin kayan gonarka kuma ta yi wannan kayan gonan wanda ake mazanta ne to wannan da kake ɗebowa kana amfani da shi kana ci za a lissafa shi da sauran abin da ya rage ranar girbin duka gonar gaba ɗaya a haɗa da wanda kake a lissafi a gano sami don abin da zakka ko ko wanda ka ci tashin halar duka kowane janibi ta ɗauka akwai malaman da suka tafi a kai ko malaman tun daga na salaf a wani na baya nan tun daga salaf a kowane suke ganin abin da ka ci na marmari ko na kare yunwa a wannan lokaci saboda tsanantar bukata ba a lissafa cikin neman nisabi da fiti to haka ya ci kyauta ka ci kuka daga Allah su kuma sun sai ne suka ce a'a dan ayi abin da zai ɗebe shakka daga cikin zuciya a lissafa duk abin da ci na je gona ran nan na ɗauko dame na je gona ran nan abin da na koya kai da ni. tana lissafa wannan damman da suka shiga cikin damman da ranar da aka girbe aka lissafa a fitin bakar gaba ɗai wannan shi wanda ya ma rajul arani ta alayhi ya ta ƙara bayani shi ma ke zo nan gaba shi ke hazihi matsala islamiyya wannan mas'ala ce take da sabani a cikinta sai ya ɗauko wani fitacce daga cikin littattafan malikiya al zikar al zikar littafi ne na malikiya ga abin da ya ciro a juz'i da uku na littafin shafi na mai can ashirin da uku ya ce amma ma ya kunu rajul min amrihi wa zar'ihi kafal al-aqadi والجزاز والكفاية وقد اختلف العلماء هل يصب ذلك عليه أم لا magana shi muka tabbatar ce ya yi ƙarin bayani da yawa har ya fito da sunayen malaman da suka tafi da wanda a janibi guda sannan sai malam shi abubakar kuma Allah jiran da bayyana da sunna sunna ta yi bayani annal mufrada cewa adadin da za a hisuwa za a fitar na ita zakka shi shine al'ushuru ɗaya bisa goma amma wannan ɗaya bisa goma shi ma su iya kirasha shi na bai a'a shi ma su iya ma isama abinda ruwan sama ne ya shayar da shi to shi za a ba da ushiri ɗaya bisa goma amma abinda aka bayar ta hanyar na'urar yayyafi noman rani ban ruwa aka yi amfanin ya zo to shi kuma duk da ake barwa rabin abinda za a bayar na ruwan damina kaga dai ayar tsundun dai ta tabbata a cikin abin da ya shafi zakka kenan kamar da bayani ya gabata mu je aya ta gaba Allah ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان نعم. إنه لكم عدو مبين ومن الأنعام daga cikin nau'in dabbobin gida dabbobin nema raƙuma shanu awaki tumaki akwai waɗanda suke menene su amulatan akwai mai ɗaukar kaya akwai yar dako kitan da wannan kalmar hamula ɗin da malamai su ƙara ma kansu sani wani suka ce raƙuma da shanu wani suka ce ba kawai raƙuma da shanu ba sai manya a cikin su da ƙananu domin ƙanana duk suna cikin jinsin raƙuman da shanu amma dai ba a fara ɗora musu kaya ba don haka suna daga cikin wato ɗaya kashin kenan wa farsha ke Su haka awaki da tumaki suna cikin farsha ƙananan raƙuma wanda ba su isa a ɗora musu kaya ba bai su hawa ba irin su ƙananan shanu wanda ba su isa a ɗora musu kaya ko hawa ba to su kuma suna cikin farsha ƙanana ɗin da mata to da manyan da ƙananan ne Allah ne ya halitta sura sura tauhidi cikin motsin da za a yi mai da shi ga Allah a nuna shi ba ka da komai naka wanin ka bai da komai naka duka kayan Allah ne shi ya samar kuma shi kula da shi za ka shi ya cancanta kai a gode ma nan ma sai Allah ya ce kulu ma razaqakum Allahu shi daga cikin abin da Allah ta'ala ya azurta ku da shi har ku ci ba mutum wannan wannan haram ne ba mutum wannan wannan haram ne kamar da muka misali jiya wanda ba su cin hawaki sun jamba ma kansu sun ci akuya sun zai ciwo kuma saboda shi na ne yana raka mutane in sun ci in ta ɗaure sai ga jinya ya baro saboda ya can ya can ba ba abin da zai same ka idan ka ci ka ci da niyyar cewa Allah ne bai ce in ci ya halatta kuma wannan akuyar tawata mallaka ta ni na siyo ko ni na kimata kuma Allah ya ce halal ne abin da zuka ne Allah ba zai haramta ma Allah ta maka abin da zai cutar da kai ya Allah ya ce wala tatabu wani shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan a tsare irin shaytan ko ko irin na gargajiya Allah ya ce kar ku bi hu lakum adu mubin shi shaytan a gare ku abokin gaba ne na sarari gaba shi da ku ba ta koyi ba saboda yana gaba da ku iyakar iyawa ce mai sharhi yana cewa hamulatan ma'anarta salihatan lil hamli alaiha wadda take tunda a tsora mata kaya al-ibl kibar kamar rakuma wanda suke banya wa da kuma wanda suke kasa kasa su ne wadda la tusluhu lahu wanda ba dace a tsora mata kaya ba kal iblis kamar rakuma kanana wal ghanami Ah, da kuma irin awaki da tumaki farcen shi gida su sa kamar shi jira bai an na haka alfur shi kamar shi gudu suke lilkardi ga ƙasa lidunu mai hamin ha saboda kuka kusa da ƙasa su kura kuma haka sun yi sama kulu min ma razaqakumullahu la tadzu khudwat ash-shaytan ay tara'iqahu ku bi hanyoyin shaytan fi tahrimi ku ce kun haramta ma kanku wani abu wata halere kun ta ma kanku wani abu kamar karatun manajiya ke wannan menene zafin da na wa muharramun ala'azuwa jina Allah ya ce karfi haka in na hula kuma aduwwun mubin shi shi kan wanda ke sa maku irin wannan eh, hukunce hukunce to ga gaba ne da ko kuma bayanin gaba bayanin al'adawar yan uwa wannan ayoyi guda biyu kusan su ne suka zama tafsirinmu na yau amma dai akwai wani haske da muka samu malam ya kara mana bayani yace wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim an abdullah ibn umar رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان ما لا يتنا منا da rukunan musulunci guda biyar wanda ke alamta lallai wannan aya babu yadda za a yi a cire kai daga babin a cewa aya ce makiya saboda malaman da suka tafi akan cewa wajabcin zakka ya sauka a makka amma bayanin ta da nau'o'in dukiyoyin da ake mazaka da wanda ba a yi masu ta adadin da ake wato fitawa idan duki ta kai zakka ta kai nisabi me ne tsari duk ba a san wannan ba a maka shi da ka zo madina za ka gina musuluncin gaba ɗaya ya gino da abubuwa ne guda biyar dawa ba abin bauta da cancanta sai Allah Muhammadu manzon Allah ne abu ɗaya kenan abu na biyu ikamin sala tsaye da sallah tsaye da sallah an ce abu da ke da yan ƙala ƙasa ba ƙur'aniyun Allah ya ce wa aqimu salata wa aqimu salata ya kama sala a kimin salata shi doka shi ma Allah ya ce a tsaye da sallah ma'ana wai a dakatar da sallah shi wannan gurbatun cikin fassara ai a tsaye da aka ce a bani kenan a dakatar wannan halaka ce ba a samu wannan fassara daga duk wani mutumin kirki ba kama daga wanda ya zo da alkur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da duk mutanen kirki wanda suka bi su da kyautatawa babu irin wannan fasara a wajen su sannan wai ta zaka da bayar da zaka abu na hudu ko wal hajji da kuma hajji abu na biyar wa saumin ramadan da kuma azumin ramadan wanda muke ciki wata ruwa za ka ta fara gabatar da azumi kafin hajji wata ta gabatar da hajji kamar wannan kafin azumi amma ukun farko babu sabani kaga kalmar shahada farko Allah biye da ita sai zakka su ne annabi ce umirtu an uqatila na nar hatta yashhadu Allah la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sala wa yutu zakka sai ce sai ba fa anu zalika in sun aikata haka sun yi kalmar shahada sun shigo musulunci suna yin sallah suna da wato in suna dukiyar zakka suna yin zakka to daga nan haramun ne a tafa musu jinin su ko dukiyar sun zan musulmi abokan tafiya na'am to sannan sai ce wa bil hadith alladhi akhrajahu muslim fi sahihi an thawban qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin yunfiquhu rajulu dinarun yunfiquhu ala iyali wa dinarun yunfiquhu rajul ala dabbatihi fi sabilillah ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله قال أبو كلابة أحد رجال أحد رجال الحديث وبدأ بالإياد ثم قال أبو كلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل يملك على إيال صغار يحبهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم wannan hadisin shi kuma yana cikin muslim kan lamba ta 994 taubana radiyallahu ta'ala anhu shine ya rawaito hadisin daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne shi annabi ya ce Mafi titin falalar duk wata ƙwandala da za ka ciyar jina sadakar da za ka wata tafi kowace falala in ji manzon Allah <clears throat> sallallahu alaihi wasallama shine sadakar da kai ka ci da iyalinka da ita ka sa hannu a jihu ka ciro kudin ka ka ka tsoro abinci ka ciyar da iyalinka sadaka sunan wannan aiki to kuma da ce mafi falala duk wata sadaka da mutum sannan ta biyu dangane da shi wannan hadisin sadakar da mutum ya yi ya ciyar da dabbarsa don ɗaukaka tafarkin Allah a yanzu kana da doki kana jiran jihadin musulunci ya zo ka hau kana da mota kana jiran a kira wa'azi wuri kaza ko wani al'amari na addini a waje ka za ka zuba mai a motar ka ka ka tafi ko mashin ɗinka ko keken wannan tana daga cikin ciyarwa mai falala a mataki na biyu dangane da wannan hadisi ciyarwa mai falala a mataki na uku dinarin yumtikuhu ala ashabihi fi sabilillah sai da mutum ya ciyar da abokansa ko mutanensa ko makwabtansa shi ma suka da ɗaukar mar Allah za a ta tafi wa'azi ga motar 'yan agaji babu fetur a ciki ko babu tayoyi sai kuma Allah ya hore maka je don Allah ka je ka sayo tayoyin ka zo ka makala musu su sun ka sun kuma jikinan su ne gaba daya in yi ban kwana da iyalin su ko a dawo ko ba a dawo ba amma suna buƙatar tallafi idan ta bayyana suna buƙata sai Allah ya hore maka ko da za ka shi yadda motar yan agaji bukatar ta a warware mata su kama hanya suka fitar ma ka ci ta ka motar ka kama ka tafi ta yi fi sabilillahi ta yi sadaka cikin jerin sadakoki waɗanda adda lada mai yawan gaske da lada ka cikin wanda makaranta dai yana ba mu lada da ikon aiki da karatun wanda muke kure Allah ta'ala ya zai mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك na gado gari ya tsaya to na babu sauran lokaci Allah ta'ala